abinda kuka daɗe kuna jira. Assalamu alaikum tare da ni Maman Sita. Ina mai farin cikin sanar da ku sha biyar ga watan Sha'aban. Insha Allah za mu rage wa kaya kuɗi. Za mu yi raga-raga da kuɗin kaya. Za mu sauke wa kaya kuɗi. Za mu yi wa kaya raka-raka, Kamar yadda kuka ji, za mu rage kuɗin kaya sosai da sosai. Don haka, dama ce kar ku bari a baku ku labari kuma kun san muna yin wannan promo din ne so ɗaya tak a shekara babban promo ɗinmu wanda muke rage kaya kuɗi sosai da sosai kar dai ku manta da ranar sha biyar ga watan sha'aban zai fara sha biyar ga watan sha'aban za mu kaɗa ƙararrawa za mu rage wa kaya kuɗi kun san urudat mu muna rage wa kaya kuɗi sosai wanda ba za ki samu wannan ragin ba sai idan mun yi wannan discount din don haka ka ku bari a baku labari haka zalika bangaren mu na kwalliya shi ma dai yana cikin wannan promo din yauwa make up kamar yadda kuka sani na gidan biki asha ko suna Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Tukicinsu kashi na 41. Amin ya rabbi, ai hajiya ya gama isan masa. Ko baki ji bayanin da 'yan sanda da suke yi ba, a daidai lokacin wajen su gudu suka faɗa a cikin wani rami wanda ta kama da wuta duk suka kone. Ai wasu bayan Allah Allah baya barin bashi idan aka taɓa su, inda ke yake ɗaukar mataki ko kuma yadda martani. Musamman waɗanda suka kaɗe tasa kuma suka yi imani da shi. Don haka kawai mu gode wa Allah tunda ya saka shi yana raye. Haka ne likita, tabbas addu'a ba ƙarya ba ce kuma mu mun yi imani da ita. Allah ka cigaba da bamu kariya ga dukkanin lamuranmu. Amin ya rabba hajiya. yanzu a samu tiko ko kunu a bashi kafin zuwa nan da an jima ko gobe mai ko zai iya cin wani abu mai karfi an dai amso alluran ko eh mami ta bashi amsa tana miƙo masa leda bayan ya gama dubawa ta sake tambayar sa ba da matsala a bashi ruwan ti din ko kuma a bari sai gobe ya ce a bashi insha Allah babu wata matsala in yi kuwa yana ga sallah gida ya nufa wajen janan ko da ya shiga zaune iskota ta ta sauya a gaba tana kuka jimre ta su da yi sallama ya saka ta taso da gudu ta rungume sa tana kuka ayo ta sake tabbatar da ni'imar idanuwa da Allah ya mana ba ƙaramin ni'ima ba ce dan ayin da na tafi da gida hankalinsa a tashe kuma ta ta kira lambarsa bai daga ba ta kira ta Jabir shi ma bai daga ba haka ta rajina mami da kuma hajiya duk ba su daga ba saboda yanayin tashin hankalin da ake ciki jide kamar ta ɗora hannuwan da aka yi ta yi hauka ta yi kukan har ta gaji ta yi safa da murwa tsakanin falo da wajen gidan ya fa girga amma banda mai gari ta je na tambaye ta ko wani abu take so ta ji kowa ba wanda da tana da idanuwa sai dai ta ja motar ta ko ta ɗauki hijabi ta bi bayansa don ba za ta iya ci gaba da zama ita kaɗai ba a yanayin da ba ta san me ke faruwa ba I'm so sorry Zaujati I know na yi miki laifi but I'm so sorry for that ya faɗa cikin kunnenta yana ɗan ga bayanta yin yadda take kukan cike da ajiyar zuciya Ka san magana ta yi banda kukan babu abin da take yi rungumu ta yi a jikinsa suka nufi upstairs ɗin yana ci gaba da rarrashin ta suka shiga ɗakinsa suka zauna a gefen gado Ajiya zuciya ya sauke ganin har lokacin ta kasa saurarawa daga kukan da take yi. Jiki ba ƙwariyar ko fuskarta ya sa ta sa fuska a gefen kuncinta. Yana goge mata hawayen da ke zubowa. Kafin can ya haɗe bakinsa da nata. Ya dinga tsotsa cikin wani irin salo. Haɗe da burgewar da ta haifar mata da mutuwar jiki nan ke. Sai da tabbatar da ta daina kukan sannan ya zare bakinsa daga nata. Ya riƙo hannunta yana ɗan murzawa a hankali haɗe da cewa ki haƙuri zo te. kyabir ne ba lafiya. Wani irin fusgo kai ta da ƙarfi da ba gani take yi ba haɗe da cewa me kuma samu ɗan uwana hubbi dai yi maganar hawaye na sake sauko mata oh my god ko ba za ki daina wannan kukan haka ba ko ba ki san yadda hawayen ki ke hotin dina ba ko kina so damuwar da nake ciki da ninku ya faɗa da ɗan tsawa ta rasa cikin tafin hannunsa ya goge mata hawaye faɗawa ta akan kirjinsa ya wani limshi idanuwa haɗe da rungume ta yana faɗin ya isa haka jinani da alin kin ci abinci ta girgiza masa kai tana ajiya zuciya to me yasa ko kina son yunwa ta kama min ke oya tashi mu je na baki abinci ke ce ya tallabe ta ba tare da jira amsar ta ba ya yi ƙasa da ita kan kujerar danin ya fara ajiye ta a dining area kafin ya wuce kicin kai tsaye yana tunanin me zai dafa su ci don shi mai yunwa yake ji sosai tsaye da kicin din ya kalli nan ya kalli can doya ya hango don haka nan take ya kunna gas ya dora ruwan zafi a kai sannan ya ɗauko doyar ya fere kwaya biyu hada da yi mata manyan yanka zuwa lokacin ruwan zafin har ya tafasa ya saka doya a ciki ya rufe sannan ya buɗe fridge ya ɗauko stew dama suna da ita mai yawa a cikin fridge ya kunna ɗaya gefen gas ɗin ya ɗauko tukunya ya ɗora ya asanke ya juya stew ɗin akai ya ɗora sani dawo falo inda ganan ɗin take zaune kujerar da ke kusa da ita ya jawo ya zauna haɗe da sauki a jiya zuciya yana faɗin I'm sorry my cry cry baby kin san ban fiye san indomie ko taliya ba shi yasa kawai na fere doya na ɗora mana tunda already muna da stew ɗin and I knew insha Allah ba da jimawa ba za ta dahu ya kare zancen tare da kamo hannun da ya sumbata laliban fuskarsa ta shiga da hannuwa haɗe da shiwa. kana fushi ne da ni ko fushi zo ti kuma na me to ni kukan da na saka maka mana alhalin kana cikin damuwa shiru ta yi jin bai amsa ta ba kafin ta cigaba da cewa ka yi hakuri amsa suke ne a yanda na ji ka fita shi baka yi min bayanin komai ba shi ya saka hankali na ya tashi har ban dora mana abin da za mu ci ba ka yi hakuri ka yafe min ta faɗa tana kokarin zamewa daga kan kujera ta duka masa sauran riko ta yi haɗe da miƙar da ita tsaye yi mata mazauni akan cinyarsa sannan ya ce ko ɗaya jina ne ba na fushi da ke saboda haka asali ma ki na sake ji a raina saboda kin nuna kin damu da ni babbar damuwa ta yanzu shine yadda na ɓata wa kyakkyawan mata nan ta har ya kai ta da zubar da hawaye ya ja karan hancinta yana ɗora kansa a kirjinta murmushi ta saki Haɗa da ajiyar zuciya tana shafa su makan nasa kafin ta ce na ji ka ce ɗan uwana ba shi da lafiya me yasa me yasa ne labarin da yawa ranki shi daɗi bari mu fara cin abinci tukunna kin yi sallah ita tambaya na ɗago kansa hada da kallon fuskar ta kai ta daga masa Fuska tana da nuna rashin jin daɗin halin da ta ji shafiyar ɗin na ciki, haɗe da cewa, Hubbi ya jikin nasa, Hub da sauƙi ko? Eh, alhamdulillah da sauƙi za a ce. Bara na duba abincin da gani in yayi, na fara ganin mata ta biyu biyu saboda yunwa. Ya zo na da ita akan kujera sannan ya koma cikin kicin ɗin. Kaɗan ya rage nuna ta ƙarasa nuna, don haka sai ya kai wutar ƙasa. Tare da fito ya nufi ta da ke nan ƙasa. Kai tsaye cikin toilet ya nufa, ya cire kayan jikinsa, sannan ya watsu ruwa ya fito. Shashaf ya shirya cikin dogon da lafiya ruwan ƙasa, ya fisa turare haɗe da fito ya cikin kicin ɗin ga mamakinsa yana shiga ya samu har ta saukar da doyar ta ɗora frying fan akan wuta ta ɗibi miyar da ke kan wuta bayan ta kashe gas ɗin da take a kai ta zuba a cikin abin soya kwai ɗin bayan ta zuba mai a ciki ta ɗauko kwai guda biyu ta fashe tare da albasa ta juye a kai tana juye miya a hankali ahun yana ji wani ƙamshi na da kan hanci tun daga bakin kofa madam me yake soya mana ne yi magana tare da rungumota ta baya yana turo kansa cikin wuyanta Murmushi ta saki haɗe da cewa, babu abin da nake soya muku bai Miyar yadda ka ɗora mana ne nake gyara mana saboda ta yi mana daɗin ce, tunda ka gudu abinka wajen wanka ko gayyata babu. Cike da jin daɗin abin da ta faɗa, ya sambaci ta yana faɗin, karki damu, in dai gayyata ce har sai kin gaji, Allah ya kai mu anjima lafiya. A na gode ba irin wannan nake so ba gaskiya, ta faɗa tana dariya. Da haka suka ci gaba da aikin tare yana taimaka mata. Tara bai hira har ka kammala. Wata kula ya ɗauko mai dan girma ya zuba farar rabin doya a ciki sauran kuma ya saka musu ita a fridge yana faɗin su nake idan mun gama cin abincin mu je ke maki dubo Jabir din da jiki shi saka na saka abincin da yawa don mummy da Rasina suna cin kin ganshi nan a kula na saka musu ya dora nan da akan kular da ya zuba doya a ciki Allah sarki ya Jabir Allah ya ba shi lafiya Amin ya faɗa haɗe da riƙo hannunta suka koma kan danin suka ci abincin suna gamawa ya kwashe kayan ya kai kicin tare da kowa musu da za su tafi da su asibiti ya je ya kai cikin mota sannan dawo ɗaukar mata katin hijab har ƙasa a ɗakinta ya saka mata tare da riƙo hannunta suka fita akan hanya sai yake mata bayanin duk abin da ya faru cikin hikima yadda ba zai tayar mata da hankali ba tare da tabbatar mata da cewa daga hajiya cibiyar ɗin suna samun sauƙi don haka karka tayar da hankalinta jin hakan ya ɗaukar mata da hankali sosai haɗe da yi fatan samun lafiya abu ɗaya ne ya tsaya mata arai shine ciwon hajiya me dalilin tashin sa ta tambayi kanta don ba komai mm ya sanar da ita ba saboda abin da nauyi sosai ya sai idan suka je in daina halina nan babu abin da za ta ɓoye mata Dakin da Jabir ke ciki suka fara shiga, Mumi na zaune akan dadduma. Rumshi ta saki, don har ga Allah ba karamin daɗi ta ji ba, a yanda ta gansu a haɗe. A yanda ta gansu, haɗe da miƙewa tana faɗin. Yanzu mai son a wannan dare za ka je ka tallaɓo min ya fi sabilillahi? Kai mai ɗan uwa ko? Ta rungumo jinan a jikinta, haɗe da yi mata mazauni a kan kujerar da ke gaban gadon Jabir. Tana amsa gaisuwar da take yi mata. Sai dai suka gama gaisawa da ita. Sannan jinan ta gaida Jabir, tana daga kwance tana yi masa ya jiki. Murmushi haɗe da cewa, na ji sauƙi kan wata kuma amaryanmu kallon juna mai da mummy suka yi suna tuno abin da ya gama faruwa just hours ago wani irin faduwa gaba mummy ta je da tunan maganganun da abu ya faɗa mata dazu Allah dai ya saba janan bace kaddara da ta afka ɗanta ita ma ya afka mata dan ta fi ƙaunar ta so dubu akan wancan fitsararriyar ta faɗa cikin zuciya ta cike da tausayin janan a ranta rankwashi mm ya sake wa razina da ke zaune kusa da kan Jabir tana gaisawa da Janan haɗe da cewa mara kunyar yarinya kin wani zuwa gaban mutane ko kunya ke jikin mu masa tashi daga wajen turo baki ta tana kallon mumi haɗe da cewa mumi kin gan shi ko ba ruwa na tsakanin ku ne ta bata amsa tana dariya kallon sa jabiri shaye da toka ya ce bar min iyali na kusa da ni to yi ma ina ruwanka je ka fushi nake da kai ai ba zai yi baloki man ga gama saka kuka ka ci fushi kake yi da ni impossible in ji bature suka tafa suna dariya ita dai mumi kallon sa kawai take yi amma dukkanin tunaninta ya tafi wajen maganganun da abu ya dazu sun ji ba sosai a asibitin kafin su yi sallama da su mai su wuce ɗakin hajiya duba ta suna shigowa ne za ta fita idanunta a kumbure saboda kukan da ta sha da sauri da nan ta riko hannun yamin da take kusa da shi Hada da faɗin kofi na ji kamshin taron addana ko ita ma ta zo ne ta ina kike zaton zan je janan ko kin zaton cewa zan yi da wancan kaddararren auren ne bayan na tsinci masoyina inda nake idan bai faɗa miki ba bari na faɗa miki janan kina rayuwa da shi ne na ɗan lokaci kafin ya dawo gare ta hanyar lalama ko kuma ta tsiya kafin ta baki cike da jin haushi janar ta daidaita da inda take jin ta ta tura ta sai da ta kusa faduwa tana faɗi. shiru shiru ba tsoro bane adda akan mijina zan iya yin komai idan na ce komai to ina nufin komai din ciki kuwa da datse yan uwantakar da babu komai a cikin taface san kai da kuma zalama lalibu hannun maurice dai ta saka a cikin nata haɗe da cigaba da cewa kamar dai da na faɗa miki a baya hubbi rayuwata ne kuma duniya ta sannan kuma mallaki na ne ni kaɗai zai fito wurki nemo masoyinki tare da yi wa bakin kilin zami akan ambatan mijina a matsayin masoyinki idan kuma kika sake sai na tabbatar kafin ki rufe wannan nan bakin naki na tatse miki harshe ƙarya yake janan zuciyar Maurice mallakin wasu ce da yawa baki kaɗai ba kuma da yake zancen datse min harshe da waɗanne idanuwa zaki iya haka ta ƙare zancen tana turo idanuwa tare da yiwuwa kanta tana ci gaba da cewa ko kin manta ke makauniya ce kuma na kasashiya yanzu ba ta baki ba ta ji saukan mari a fuskarta cikin bacin rai mm ya fusgo ta yi tura ta waje haɗe da cewa ke makauniyar kuma na kasashiya ba matata ba domin ke ce zuciyarki ta rufe ba ta hango miki abin da ya dace da ke akwai na kasar da tafi kina ya mace ki rika bibiyan namiji namijin ma wanda baya son ki mijin kanwar ki ke ce na kasashiya ba ita ba da Daniel take ce da ita hada da cewa ka faɗi duk abin da zaka faɗa Morris zaka zo hannuna ne lokacin da zaka ta kanka da kanka cewa ni hal tafi karfin a kira ta da domin ba za ka rasa duk abin da kake so a tare da ni ba wallahi ha ba kamar ita ba daga faɗa da karka faɗa kowa ya san cewa har yanzu baka amsa sunan cikakken magidanci ba tunda kai kake bauta mata kan da jinan ta yi a fusace ɗan ya rike ta tare da rungume ta a jikinsa yana faɗin look saujati kar ki biye mata ba cin kisan ko daraja aka yi fa kafa ki bata kai a wajena ba beside beside ba fa shi ya kawo mu ba so let her go da ji da abin da yake ta. point of correction yake damuna ko yake damun mu ko ka manta cewa abin da ya shafi idanuwa ba zai ba hanci ba bari na bugu ka fara sanar da ita abin kunya da mahaifin mai aikata na mai da wanda take kallo a matsayin dan ta yayin ta ta hanyar da ba daidai ba ma'ana Jabir dan uwanmu ne sai dai mu an same mu ta hanyar halak shi kuma ta gurbatacce hanya kin ga ko ana so ko ba a so wannan abin ba ne kaɗai ya shafa ba har da ke wani irin jirija nan da je na ɗibar ta haɗe da riƙe wuyar rigar mm da ke rungume da ita tana faɗin hufi me haka me haka wai adda take faɗa au wai baka faɗa mata labarin da mahaifiyar Jabir ta bamu ɗazu ba ne wanda shine sanadiyar kwanciyar wannan tsohuwar kai kai kai gaskiya baka kyauta wa Muhris cikin da shedanci ta tako wajen da tunan take rungume a jikinsa ta sai ta daidai kunnanta ta ce ki ji da kyau na in baki sani ba to abba mu ne real biological father na Jabir ba abba Jamal ba kamar yadda kike tunani idan kina buƙatar ƙarin bayani kuma sai ki je ki tambaye sarkarki ta sake maimaita miki labarin tana gama faɗa haka ta juya ta fice daga ɗakin tabbas kishi ɗani ya ce ba mutum bane hal ya faɗa yana kallon ta haɗe da juyowa da sauri yana ƙoƙarin riƙo janan da ta yi luyu za ta faɗa ƙasa saboda wani irin jiri da ke ɗibar ta ya kama ta saka ƙarasa shiga cikin ɗakin wasu zafafan hawaye na zubo masa a fuska wanda kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu abin da take nanatawa a zuciyarta har ya zaunar da ita akan dogo kujerar da ke ɗakin kuka ta bashe masa da shi mai tsanani tana faɗin dan Allah ka ce ƙarya ne da ke yi ba da gaske ba na sani abu mu ba zai aikata haka ba haka mi ba daga cikin irin gafalallin bayin nan da babu tsoron Allah a zuciyarsa ne. ya jabir ma bai kama da irin waɗannan yaran ba da take son faɗa a kansa ta ƙare zancen tana faɗo masa jiki gaba ɗaya kasa cewa komai ya yayi dan gaskiya ne hal ta faɗa kawai dai bata faɗi maganar ne bisa tsarin da ya kamata ba tattaro duk ɗan ƙwarin gwiwa da yake da shi yayi tare da bubuga bayanta cikin sigar rashi yana faɗin kowane bawa da irin tasin ƙaddarar jinan babu wanda ya sai kankare wa kansa ita ko kuma waninsa mutuka Allah ya tsaro ta a kansa kuma ki sani dukkanin muna tafiya ne a bisa rubutacciyar ƙaddaran mu wata ta zo mana bisa jin daɗin mu wata kuma ta zo mana a bisa akasin haka karɓar ta kowace irin fuska da za ta zo mana shine ƙarfin imanin mu don haka haƙuri zamu da wannan sabon lamarin wata ila hakan shine zai zama wasu zuwa alkhairin mu a duniya da lahira magana take sanya amma kukan ya ci karfinta haka kuma duk in ta bude baki da niyyar cewa wani abu sai ta ji wani irin nauyi da kunya sun rufe ta ta rasa ta wace irin fuska za ta kalli lamarin laifin mahaifinta ko ma surukarta kamar ya san me take tunani ya dago ta tare da share mata hawaye ya ce wannan sabon lamarin ba na mutum ɗaya ba ne, na mutane da dama ne dan haka da ki saka shi a ranki har ya zo ya haifar miki da wata matsala a tara ce wacce ko a so ko kar a so sai ta faru kuma ba za a ce ga mai laifi ba tunda babu wanda ya sai wuce ta illa kawai addu'a Allah kadar hakan shi fi zama alkhairi ya rade sosai yana bata baki kafin su duba hajjiyar da jiki don har lokacin bacci take yi bata farka ba sannan suka wuce gida Niyal ma tana fita kai tsaye gida tana ba cike da takeicin abubuwa guda uku a ranta na farko samuwar mutumin da ta tsana fiye da kowa a duniya daga mahaifinta na biyu janan da a koyaushe sai ƙara zamowa katanga take yi tsakaninta da masoyinta na uku inda abin na ta iya ɗaga hannu ya zabga mata mari abin da ko an farki ba ta tsammanin zai iya faruwa ba da gudu ta yi mata takala saman ba tare ko kallon arziki ta yi abin da ta samu a tsakiyar falon ba yana faman kai da kawo haka shi ma bai damu da shigowar ta ba sai ma wucewarsa sa da yi tun da ya shigo ya fara tunanin ta hanyar da zai fara gyara kurakuransa da ya aikata amma ya kasa samu a yanzu ya yarda cewa Allah shine Allah kuma duk abin da bawa yi a rayuwarsa in alkhairi in aka san sa shi ma sai an yi masa duk dabarar da zai ba zai taɓa kocewa hakan ba gani yadda gaba da ƙwallon ta ta kasa aiki ya saka ya shige toilet ya watsuwa jikinsa ruwa bayan ya fito ba tare da ya damu da suka wuce kina da ta tsuwa abinci ba ya sake ɗaukar makullin motar sai koma asibiti ɗakin hajiya ya fara shiga lokacin kusan karfe sha biyu da rabi na dare ita da bacci take yi gyara mu kwanciyar ta yi sani ya fice daga ɗakin hada da rufe ƙofar ɗakin da jabir ke cike ne ba ya tura ƙofa a hankali lokacin jabir na zaune mumi na ɓare masa ayaba yana ce ita kuma da zina na haɗa masa ruwan ti sallama ya haɗu da shigowa cikin ɗakin yana kallon mumi da ke miƙa wa jabir ayaba da ta ɓare masa yana karɓa ta tashi ta bar ɗakin ba tare da ko kallon inda yake tayi ba jikinsa a sanye ya ƙara su cikin ɗakin ya zauna akan kujerar da ta tashi yana amsa gaisuwar da razina ke yi masa mika wa jabir kwaf ɗin ɗin ta yi ya ɓalla mata harara haɗe da cewa da wani hannun zan karɓa bacin kin san duka a kumbura suke ko ki bani na sha in zaki bani ya ƙare zancen ko a jikinsa tare da juwa yana gaida abba murmushin ƙarfin hali ya a akan fuskarsa bayan ya amsa masa yana miƙa wa da kunya ta gama kama ta sadda kai ƙasa hannu haɗe da cewa ka wanda bashi ata ki je ki huta ki ji ko babu zina ta mika masa kwaf din tare da kallon jabir da ya biya haɗe rai yana burga mata harara murmushi ta ke sannan ta juya ta ita ma tana yi masa gwalo ɗauke kansa ya tare da dogo hannunsa da kyar yana faɗin kawo abba zan ƙoƙarta da kaina na sha saboda ka tsane ni ko ko ɗaya abba me kai min da zan tsine ka kai tamkan mahaifina kake kawo ba zai yi ɗaya tsane mahaifinsa ba ko abubuwan da kaga suna faruwa a tsakaninmu sharin shaidan ne amma dan Allah ka yi haƙuri ka yafe min dan na tabbata bayan mahaifina bana da ka a duniya wani kuka abba ya sake so masa da sauri ya kawo kansa gefe haɗe da sa yatsa ya ɗauke hawayen da suka sauko masa a fuska sannan ya juya ya ce ba komai ni ne na fi cancanta da na baka hakuri, domin ni na cutar da rayuwarka sosai ya jikin naka alhamdulillah abba na ji sauƙi. na gode sosai da kyautar jini da ka bayar aka min aiki dan wani ne ya faɗa min haka wanda ba dan kai ba na san da wataƙila yanzu haka ina nan a kabari na kwance haka ne saka nake sake yin da dama duka abubuwan da na yi maka dan Allah ka yafe min kasa cewa komai abbe dan ya fahimci hayyo ba a sanar da Jabir abin da yake faruwa ba wanda ya tabbata da ya san haka to da ko kallonsa ba zai yi ba balle ya farta kalmar ban haƙuri a gare sa cikin dada dan kalamai haka masu sanyi ganin Tinin na daɗa hucewa ya saka ya ɗauki cokalin da ke ciki ya juya sannan ya ɗiba ya kai masa baki wasu hawayen farin ciki ne suka zubo wa Jabir tare da buɗe baki yana karɓa yana kallon sa abinda tun tashin sa bai taɓa tunanin zai iya samu ba in ba daga mahaifiyarsa ba sai ga shi da girman sa ya samu wannan wace irin rana ce haka mai tarin mabambantan abubuwa guda biyu wato bakin ciki na abin da ya same sa da kuma farin cikin samun soyayya kanin mahaifinsa a lokaci ɗaya ya faɗa cikin zuciyarsa yana mai ƙara jin daɗin hakan a ransa musamman da ya ga abu ya sa hannu ya ɗauke masa hawayen da yake sakkowa akan fuskarsa sani ci gaba da bashi tiɗin yana shan har ya ƙoshi alhamdulillah abba na gode jabri faɗa yana kau da kansa alamun din ya ishe sa saman lokacin da ke gefen gadonsa abu ya ajiye kofin sannan ya kalle sa da cewa yanzu ina yake maka ciwo Jiki na duka amma alhamdulillah ina jin ina samun sauki sosai Allah ya ƙara sauki ya ko baka lafiya amin abba ya jikin hajiya ita ma mu miki faɗa min ita ma tana nan an kwantar da ita ka faɗa mata ka ta tafasi ta ga aure na da kuma jikokin da zan haifa mata murmushi abba yake. dan bai taɓa tunanin haka Jabir yake da daɗin lamari ba amma ya dauki karan tsana ta ba gaira da dalili ya aza masa sun dade shiru a haka kafin ya miƙe hada da dafa kansa yana faɗin Allah ya ƙara sauki amma za ka iya gane suwaye suka yi atakin ɗinka a abba ai duk fuskokinsa a rafa suke baya ma an ce a take a lokacin da abin ya faru motar ta faɗa wani rami ta kama da wuta duk suka ƙone kawai a bar lamarin ga Allah abba tunda ya riga da ya hukunta su tun ba a je ko ina ba haka ne abba ya faɗa cikin wata iya murya da shi kansa bai san ta yi aka yi ta fito masa a hakan ba tana bayyana sa karara ga wani irin zufa da yake to masa sanai juya ya bar ɗakin yana sake girma al'amarin Allah to abba ka gaishe ta Jabir ya faɗa yana kallon sa ya fice daga ɗakin Ya bakin kofar yana duba gefe da gefen sa kamar mai neman wani abu dama ko din haka ne yake so daga inda zai hango mumi ganin bata wajen ya sa ya nufi wajen motarsa ya ɗauko da duma sani ya dawo ɗakin da hajiya take yana tura ƙofar, suka kusa cin karo da mumi ta yi baya da sauri. Gefe Rabi yana jiran fitowarta, amma ta tsaye ta cikin ɗakin. Asiri ya gaji da tsayuwa ya shiga, sannan ta fito ta tafiyarta. Tun dama ko ɗazin da ya je gida ita ta zauna da Hajiya bayan fitar sa MM. Daga baya da ta ga dare yi kuma har lokacin Hajiya bacci ke yi. Sai ta dawo saboda ta ba wa ɗanta kulawar da yake buƙata shi ma. A ranta tana mamakin sakaci irin nasa da ya bi mahaifiyarsa ba kowa. Wanda idan ya Halba ta zauna ba, to ya ce ko Hajiya Zainab ce ya turo ta zauna masa da ita. ko da yake a irin mugun halinsa ba lallai bane matarsa ta san abin da yake faruwa ba wanda ta tabbata da Jamal ne ba zai yi hakan ba tana nan nan ne ya shigo ɗakin shi ya saka da tabbata ta dawo ɗakin hajjiyar kafin ya fito Razina kuma zaunanta ta yi a waje yana fitowa ta shige abinta haka abin buɗe da dumarsa ya zauna yana cigaba da tsaron mahaifiyarsa ba tare da ya kwanta ba har sai da ta farka can tsakar dare da sauri je kira likita ya zo ya duba ta kuma alhamdulillah an samu jinin ta ya sauka sosai kallon abu da ke tsaye a wajen kanta ita kuma ta juya masa baya haɗe da cewa a bata abinci ta ci kafin an jima zan zo na mata allura kuma na bata magani ta sha ya amsa masa da tuwo sannan likita ya fita kallon hajiya da tunda ta buɗe idanuwansa ta kansa ta juyar da kanta gefe haɗe da cewa sannan hajiya bari na ji na samu miki abinci bata tankasa ba balle saran ta ji abin da ya ce hakan ya saka shi yin ajiyar zuciya haɗe da ficewa daga ɗakin jikinsa a sanyaye don ya tabbata har yanzu fushi take yi da shi wajen mota sai nufo ya buɗe ya shiga tare da ficewa yana nufi daga cikin hotel ɗin da ke kusa Dan ya tabbata da idan zai samu abinci a restaurant yanzu tunda kusan karfe biyu da rabi na dare Ta takeaway ya karba guda biyar tare da ruwan gora da kuma lemuna ya haɗu da fresh yogurt sannan ya nufo asibitin daidai sai kare kuna ya shiga ciki ya buge wata nafiyar da ita ma ga alamar asibitin ta nufa a firgice ta kauna hawan burki da fitowa da sauri daga cikin motar har suna rigigeniyar isa wajen shi da 'yan sandan da ke kan hanya suna patrol inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya faɗa ganin wanda ke tuka nafiyar ɗin kansa ya bugi gilas ɗin sa gaba ɗaya ta wanke da jini sai kuma 'yan mata biyu da ke gefe da gefe da kuma wata mata a su da alama su ce duk 'yan matan ba sa motsi duk da babu wata alamar jin rauni a jikinsu amma ita mata wacce daga gani ita suka kawo asibiti bakin na motsi kamar tana magana tare da fitar numfashi ɗaya bayan ɗaya ganin haka ya saka nan take aka ɗauke su aka nufi cikin asibitin da su wanda kafin a isa tunumi na fiɗin da ke cikin motar 'yan sandan shine matar rai ya yi halinsa ita ma sannan hankali numfashinta sai sama yake yi na dawowa da alama neman fita yake da gangar jikinta abba kushe, ya ɗauko 'yan matan a cikin motarsa tare da wani ɗan sanda cike da tashin hankali da kuma tsoron abin da yake shirin faruwa da shi cikin wannan tsohon daren alhamdulillah to yanzu kar gida a nan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na arba'in da biyu. ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku cilla da kuma ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku so time sharing a gurgurun ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida